koyan manzon Allah akwai alaman yunwa ko kina da wani abu da zaki kawo ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce na'am eh akwai fa akhrajat aqrasan min sha'ir sai ta cire sha'ir kamar ka ce gurasa ko burodi ko wani abin da suka gasa a gida sai ta cire kuma akhadhat himaran laha falaffat al-khubz sai ta dauko mayafinta sai ta sa burodin ko gurasan a ciki ta daure ta ce akai فلفت الخوذة ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي أكيم من زن الله صلى الله عليه وسلم براسة فوق ويجي فوق أكو وبرود ويجي فوق أكو ميزاس ميزيم جماعة فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس yace da yaje sai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci mutane masallaci suke da jama'a yaya zai yi فقمت عليه في سورة saurat فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يقول أرسلك أبو طلحة أبو طلحة لي أيكوك فقلت نعم أرسلني أيكون أكي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه كما قال الله كما سوى أنك كما صلى الله عليه وسلم بسم الله كتاسو مجيء الله أكبر kumu ku taso mm. fantalaku dukkan su baki daya suka taso wan talaku baina aidihi yace sai ka fi tare da su hatta ku aba talha yace sai har sai da nazurin abu talha fa akhbartuhu sai na bashi labari aikin da aka yi ne wurin manzon Allah da na je ba shi kadai na samu a masallaci ba balle ba bashi wannan dan abinci mm. na samu manzon Allah da jama'a mm. manzon Allah kuma bai sallame su dan shi kadai ya shiga da abincin gida ba mm. sai waye dukkan ku taso ku zo mu tafi فقال أبو طلحة sai abu talha ya ce ya umma sulaim ya ce ummu sulaim قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غاشنا تبس منزل الله يا ذو وليس عندنا من الطعام ما نطعمه بامد أبن نظام السيدة فقالت يتشي الله ورسوله أعلم الله لمن ذا سكسني فانطلق أبو طلحة سي أبو طلحة يتشي hatta laqiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har sai da ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa abu talha ma'ahu hatta dakhala sai manzo Allah da Abu Talha suka zo har suka shiga fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da aka shigo sai manzo Allah ce halummi ya umma sulaim ma indaki ya ce ummi sulaim ki samu abin da ke tare da ke na abinci ko menene burata ɗaya ce biyu ne loma marar tuwo ɗaya ne duk abin da ke wajen ki kawo komin kankantarsa fa'atat bi zalika al-khubuz sai ta kawo wannan gurasa ko burodi fa qala sai ta mai riwaya yace fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi zalika al fa futta eh manzo Allah ce a yanyanke wannan gurasa ko burodi a yanyanke su sai aka yanyanke wa akarat ummu sulaimin hukkatan laha fa admat mahallin shayin ke na imam bukhari da aka yanyanka burodin tana da salaka ko roba ko jarka sai akwai mai a ciki sai ta zuba man a ciki hmm. mai ya zama mai kenan hmm. ya zama miya mahallin shayin ba a dimbatu hmm. ya zama mai kenan miya kenan ma'ana duk abin da zaka hada a ci abinci sunan sa miya kenan ko ثم قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول da ta kawo gurasan ko kwaya ɗaya ko biyu ko uku sai manzo Allah ce a yayyanke su aka yayyanke sai ta dauko ajiyar ta ko da karta ko salata ko gora ko roba sai ta juye man da ke ciki a cikin ta sai manzo Allah ya yi addu'a a cikin abinci Kun قال da manzo Allah ya yi addu'a a cikin abincin sai ce ka ce ma mutane goma su shigo cikin jama'a da muka zo ai ka san manzo Allah kowa tsari ko mm. da aka yi addu'a sai ka ba mu sai ma mutane goma izini su shigo su mm. aka yi mutum goma su shigo su kowa sai ya kakasu sai mutane goma suka shigo mm. fa azina lahum fa akalu hatta shadu mutum goma suka ci abincin har suka koshi suka fita manzo Allah ce a yi ma mutum goma kuma izini su shigo sun kharaju thumma qala idhan li asharati fa azina lahum fa akalu hatta shadu thumma kharaju thumma qala idhan li asharati فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم السبعون أو ثمانون رجلا mutum tamanin mutum goma suka zo suka ci suka kare suka fita mutum goma suka zo har mutum tamanin to yanzu burasan da ta kawo ya kosar da su manzan Allah ko addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gurasar ce ta kosar da su ko addu'ar manzan Allah. addu'a ko to me yasa ba a yi addu'a ba lokacin da ake jin yunwa eh eh eh ah Allah ya albarkaci abincin ko da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan manzon Allah ya nuna maka kada ka zauna sai ka tashi Allah ya ce ka tashi na sai maki haka yi wa huzzi ilayki bi ji'ni tusaqib alayki rutaban jamia mm. tasaqatu alayki rutaban jamia ma'ana wanda Allah da ya azurta ya azurta ta wannan abin zai iya sa abin duk ya zo maka inda amma sai aka nuna maka ka tashi ka nema da kanka sai Allah ke manzon Allah yana da wannan addu'a amma suna zo na cikin yunwa mm. wannan yana jin yunwa wannan yana jin yunwa wannan gurasa da in an kawo mutum kai ma wata kila zai ci ba zai kusa ba mm. amma da aka kawo manzon Allah ya addu'a ya tofa a ciki sai da mutum 80 suka ci sallallahu alaihi wasallam wannan ba shi mu'jiza shi mu'jizan manzon Allah mm. kafiri ba ba yana nuna wannan ne yana nuna in aka yi haka ya halatta ne amma ba yana nuna a sauke shi zama al'ada shi ba ya ba su ba suna kiran matar ta zo don ta a'a suna kiran ta ne dan a ganta wajen ba ka yasa ba suna kawo ta ne dan a ganta wannan ko dace waye ba wanda zai hidiman sai ita mm. to ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ko shi Muhammad Nasir ya faɗa cikin adabu zuwa babu niyyati fil aymani babin da ke bayanin niyyar mutum a cikin rantsuwa mm. ma'ana in mutum ya rantsuwa ya danganci niyyar da ya yi kenan in ya yi niyyar ya rantsuwa ba zai magana ba duk abin da ake nufi da magana in ya yi karatu sai ya yi kafara in ya yi niyyar abin da ake nufi da magana maganar dan adam to in ya yi karatu ba zai kafara ba don bai ce ce sake rantsuwarsa ba قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ابن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa innamal a'mal binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدن إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa innama adatu hasrin wa huwa isbatu al-hukm fil wa nafyuhu amma adahu wa huwa qismani qasru haqiqi wa qasru irafi wa huwa yanqasimu ila qasr as-sifa ala wa qasr al ala sifa huwa muhaqqaq fi ilm al al-a'malu jam'u amalin وهو ما يصدر من إنسان من قول أو فعل أو حركة إنما الأعمال جمع عمل وهو كل ما يصدر من إنسان من قول أو فعل أو حركة أبن لك فيما أي شيء تك حركة لتن أدم ديني magana ce أي ne faɗa فتاني كومي نيني وتحركة أنا ana ce da كما ayyuka sai manzo Allah ya danganci niyyar mutum ya danganci niyyar dan adam sai ta yi mutum biyu su yi aiki daya wannan a bashi lada wannan bai samu lada ba sai ka yi mutum biyu su yi aiki daya wannan a bashi lada wannan a bashi laifi menene ya danganci niyyar mutum wa inna ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake li kulli imri'in ma nawa li kulli imri'in ma nawa duk mutum niyyarsa ta aikinsa ya danganci niyyarsa li kullum mri'in manawa kowa yana da niyyar da yayi sai mana aikinsa shine ni gwargwadon kyawun niyyarka shi ke sa aikin ka zama karbabe wajen Allah shine wasu malamai suka ce aikewa da aka yi wa inna ma li kulli mri'in manawa ai wannan kalmar ta ba da dama in ka taho ba kai sallan azahar ba ka zo ka tarar da liman na sallan da asar kai niyya azahar ka din liman yana sallan da asar li kulli mri'in ba haka bane sannan ce fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله اتحد الحكم والصبر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله جزاء وثوابا mun gane ko wanda yake ayyukanka kai ne saboda Allah hijiran da kai saboda ka je ka sadu da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama za ka samu lada amma in kayi hijira ne don wata matsala ta duniya in ka samu wannan matsala bukatar ta biya amma ladan hijira babu ne eh eh eh a zahar sai ita sun don wala illa illa lokacin da ka zo ka taso daga gida ka zo liman na sallan da asar ba ka da hujjar da zaka tsaya bayan kai kana azhar addinin musulunci so ake ba so a rarrabu a nan sai malamai suka sha suka tattauna imamu abu hanifa sai ce abin da ya fi maka lafiya sai ka fita masallacin ka je can inda ba ka tare da su kai azhar in ka riga ya fi gamawa sai ka zo ka yi la'asar malamai suka ce to me yayi zaka wai suka ce a'a sai ka bi su da niyyar nafila tunda ba kai azhar ban kai la'asar ba sallah ba kai ba kai ba in aka gama sai ka tashi ka kawo azhar kuma ka kawo la'asar sai malamai suka ce ai an matsanta miki yayi sallar la'asar to biyu to wacce ce wanne ne wacce ce ya ya zai sai malamai suka ce ba abin da zai yi sai ya shiga sallar sa da niyyar azhar liman na sallar la'asar ana sallamewa azhar ta tayi sai ya ke kawo la'asar in kana so karanta tafsirul qurtubi fa wa aqimis salata za zaka ga ya kace ya kai shafuka guda nawa yana kace mun gane ko amma ka ce to ai min shurutul imama ai wannan mai niyyar su ta ga banban ra'adar ka ai waye waye shek waye ka wannan sharadi eh eh, eh. <laughs> babu yace wani babu iza ahada malahu ala wajhi nazri wat-tauba ma'ana in mutum ya dauki dukiya sai ce yayi bakance ko ko a'a yayi wani laifi ne sai Allah ya gafarta masa sai ya murna ya ji dadi yace duk dukiyarsa ya bayar saboda Allah me ke hukunci قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب ابن كعب ابن مالك وكان قائد كعب من بني دين عمية قال سمعت كعب بن مالك في حديثه يتناجي كعب بن مالك ينا بعد الأباري وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض فقال في آخر حديثه سيفتا يتي إن من توبتي sai ce ya manzo Allah yana cikin tuba da nayi an an khadi'a min mali sadaqatan ila Allah wa rasulihi yace duk dukiyar da na mallaka zan fitar shi baki daya na ba Allah da manzansa فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك كما قال الله كي آآ تريك ونبوكيا كتشوني كباير صدقة سبود الله شيخ مكة الخير باب يتي ونبابي Iza harrama ta'amahu abinda Allah ya halatta maka in ka haramta ma kanka mai ke hukunci wa qawluhu ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi mardata azwaji wallahu ghafurur rahim suratul tahrim kenan Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabiyyu Allah madaukakin sarki in zai kira manzo Allah sai ya ba sai girmama shi inda zai tsawata ma manzo Allah sai ya kawo yace afallahu anka jima ma'ana zargi za a yi amma saboda Allah ya jarraje manzon Allah kuma yana karrama shi sai ce afallahu anka Allah ya gafarta maka Allah ya yafe maka lima azinta lahu me yasa kai me yasa ka ba su izini dan ka san wannan zargi ana fahimi shi ne ba wai dan a bata ma manzo shi yasa a farko a ce afallahu an mun gane ku sai ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma mai daraja sallallahu alaihi wa sallam lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim dan me kake haramta ma kanka dan me zaka kuntata ma kanka dan me zaka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka dan ka samu yardan maka sai ce wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne qad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah ya wajabta muku yadda za ku warware rantsuwanku wallahu maulakum Allah madaukakin sarki shine majibincin al'amarin wa huwa al Allah kuma shine al-alim mai cikakken sani mai cikakken ilimi al mai hikima sa'an sai ce wa in asarra na nabiyyu ila ba'd azwajihi hadisa wa in wazkur katuna iz sa'ata waqta lokacin da asarran nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana a tsiri tare da sakin matarsa hadisan falamma nabba'at bihi yayin da ta je ta ba da labari ta bayyana abin da ya auku wa azharahu Allah alaihi Allah ya sanar da shi abin da ya faru arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'dahu sai manzo Allah ya sanar da su ya sanar da ita wani abin ya kau da kai ga barin wani abin ai sun ce kaza ai kaza kaza ya abu falamma nabba'aha bihi yayin da ya ba ta labari qalat man anba'aka hada wa ya ba ta wannan labari abinda muka yi ba wanda ya sani man anba'aka hada qala nabba'ani al-alimul khabir al-alim al-khabir shine ya bani labari magana ta kare wa ya sanar da kai yace al-alim al-khabir shi kuma sai ne sa'annan sai Allah ce in ta tuba ila Allah da na hafsa kenan da na ayi qad fatat qulubukuma saboda zukata ku ta karkata wa in tazahara alayhi in kuma kuka kiya kuka dage sai kun taimakekeniya tsakanin ku biyu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kun yi abinda mata ke yi manzon Allah ne ya faɗa mata to kaza sun manzon Allah ya je wurin nan Zainab ya sha zuma hmm. eh sun ce mare da gaskiya wannan riwayar da Imam Bukhari kawo Zainab ce binti Jahsh hmm. kowa ya san wace ce Zainab binti Jahsh a ina aka daura aurenta a wace unguwa wace unguwa wani limami ya daura aurenta ba abin alfakari bane abin alfakari dukkan su baki daya take musu ku kuma san annabi ma nuna na Aisha wace kowace a cikin iyayen ku wani ya gudu ta daura aure ni Allah madaukakin sarki ya daura aure na kuma daga sama ba ka ba ba gadon kai ba ba dorai ba ba ne sama eh, Allah ya daura aure na mm. falan ma ba zaidun min hawatara zawajnaka mm. kike na yana alimin arziki wa bi azwaj ajwa idan ka ba mun wasa to dan Allah matarka da ka aura Allah ya daura auren daga sama ya auren maka ita ba zuma ba ko ne mu ka sha wajen da sai ka ba ta lokaci an jira ba shine suka da suna suna lura manzon Allah ya shiga wurin ya sha zuma akan dan jima ana tadi sai suka ji ba dadi shine suka ce kai duk manzon Allah ya ce ne nake jin wani karnin karo ne haka ba ni ma in yazo waje na san ki yaya nake jin karnin karo ne a wajen manzon Allah kuma ba abin da yake jini a ji karni ko wari a wajen sa yasa manzon Allah yake hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wa saboda yana ganawa da jibilu da'iman cikin kanshi manzon Allah mm. ba ummu Sulaimi ne kai manzon Allah ya bacci inda ya bacci ta shirye ta matsa gumin manzon Allah take ba ta taba jin kanshi sama da to su kuma ƙarya suka yi saboda me zuma manzan Allah ya sha zuma kuma ina take zuwa tana tsinci wa'annan abubuwan tana tarawa cikin cikiyoyi cikin furanni to ta sha karu za ta iya bi bishiya ta jawo wannan abin ko sai da zai sai wata ce ya nake jin karnin karu ne haka ya a ba karo bane ba komai bane a zuma ce zuma na shawaran na Zainab kuma ba zan koma ba amma kar ki faɗa ma kowa kada ki faɗa ma kowa manzo Allah ke sallallahu alaihi wasallam matarsa a cikin gida suka faɗa bai sani ba sai daga baya Allah ya sanar da shi wane ne ya san komai yake ka ba zan koma zuwa wurin ta sha zama ba amma kada ki faɗa ma kowa shi kenan wacce in yanzu ne ya za ta yi ai wacce kunnen ki nawa kaza kaza kaza ne sai a bada labarin haka kaza to ne Allah madaukakin sarki yake wa in tazahara ka don cewa duk kowa ne kai kada ka taba tsammanin cewa ka fi karfin mutu wallahi ba za ka ba wai da wuka ko makami ko karfi a'a yadda Allah ya halice ta raunan na din shine karfi a wajen matar ka ba dukan ka za ka yi ba ba abin da za ka yi amma ta ta su karfin ka baka da yadda za ka yi ne dan Allah ya kaddar cewa ba za ka iya rayuwa ba sai da mace jibra sai sayyidina Umar wallahi sai da mace ta girgi ba sayyidina Umar da ke dai ke tsoron sayyidina Umar da in tsawa sayyidina Umar da kowa ya san cin jahiliya har addinin musulunci kowa ya san da tsanani amma wallahi tallahi sai da mace ta girgi baya so manzon Allah ya shiga aljanna ya ga gida wata mace sai aka ce ko tana alwala wata mace sai bai kalle ta ba ya zo aka ce da ya tambaya wannan gidan fa aka ce na Umar ne sai ya wuce kashi gari ya ba sai na Umar labari yace sai na ci kallon gidan dan san na ga matar a ciki saboda na san kana da kishi mm. kana da tsananin kishi sai na Umar baya son ko kuda kuda namiji ma baya so ya ya tsallaka kofar gidansa balle ga mata saboda tsananin kiyayewa saboda ki mun gane ko wannan sai na Umar yana da matarsa dan ka san cewa duk inda ka kai ana iya kama ka da shari'ar Allah sunnar manzon Allah ita ce tafi kowa karfi ba abin da na Umar yake jini ya gama ta sadar ta wai za ta masallaci ba gidan musiba ba ba kwana azumi ba masallaci ita kuma sai ta kama hanya tiryan tiri ina zaki masallaci za ni? manzo Allah ce la tamnu ima Allah masallaci kuma ka isa ka halaka da mai shakka ta sai na Umar da sunna in ba haka ba ta isa ba sai ya koma da to manzo Allah ce la tamahu la tamnahu ima Allah masajid Allah ya zaka yi magana ya ya zai zai saba magana manzo Allah ne rayya faki baki tilas ba haka ya faru ba manzo sayyidina Umar mata da suka taru manzon Allah ana tadi wannan ta faɗi wannan wannan ta faɗi wannan da sai na Umar ya yoto yana zuwa suka ji motsin su menene wannan ta jawo wannan ta wannan ta jawo da ta zo yace ya aduwa ce an kuci kunna ya ku maki ya kan manzon Allah ya ci tantan ku ji tsoron ku da ni sai ka ce ai kai kana da tsanani ne kai ba kaman manzon Allah ba kuka mai da miki jawabi matarsa a cikin gida sai na umar yake shi ba abin da yake jini kamar yana wata harka na muhimmanci mace ta sa masa baki baya son haka ko kadan kuma baya son ya tsawa a yi maka rabi ya san ya tsawa magana ke hakura ko menene me ya faru shi da matarsa da ta zo ya eh, amana hankali shi na cikin abu yana ya tsawa sai magana yake cewa shi shi zai magana kina magana yake yar ka tana nan gidan manzon Allah manzon Allah ya yi masa raji kai waye magana za dan ka san kowa ne ne kai kowa ce ce ce da ƙarfi da wayewan kai da turawa kai ma da boko da kasuwanci da tara jama'a ba abin da zai maka amfani ko da sunnar manzon Allah sai ka karfin kowa ka tsaya gaban kowa ka faɗa masa gaskiya ba abin da zai faru insha yake dan menene zan yi magana ina raddi ina magana gaskiya au yarka tana wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke gudana kenan cikin gidan dan da ke ba za ina ma'anar magana ta kenan kashi manzo Allah ya isa sai yi to a lokacin kuma sai matsalar ta ma sai ta kawo miki matsalar da ta fi karfi yanzu ita matsalar ta ta tsoma mai baki a cikin magana ko yi magana ta rajin wannan duba komai bane yanzu ƴarsa tana nan tana ma manzo Allah haka ina ƴarsa za ta kwana in ta bata manzo Allah rai kuma ta mutu ko manzo Allah ya bar duniya ya za a yi mm. sai ta so tiryan tiryan tiryan zai zo ya je ma matarsa faɗa mm. kafin yarsa yarsa faɗa mm. kafin ya je sai ya hadu dawa sai ma umma sai ma da ce a a kai umma da rena je kawai yarsa ita ce za ta je ba abin da ya za a yi mm. duk tsananin umma duk zafin sai da ya hakuwa ba shi da yadda zai ya za ka rasa tsammanin cewa kai ka fi karfin matarka a a ba har kuskure da ke mun gane ko sai saboda wannan aya yace wa in a alai mm. su waɗannan mata guda biyu in suka hada masa kai suka yi masa haɗin baki suka ce sai sun taimake keniya tsakanin su a kan to sai Allah ya sako musu bataliya da duk duniyar nan ba bataliya irin mm. fa inna Allah huwa maulahu har ko Allah ne madaukakin sarki wanda zai taimaka masa na biyu wa na uku

duk yadda kai kowane ne kai har in za su haɗa ma kai wallahi sai sun girgiza maka rayuwa ka kowane ne mm. ba dai karshen al'amari ta yi hutu sai ka sai ne ta ka sai ba mm. za ka yi zama kai kaɗai, ah. sai ka je ka kawo wata mace kuma irin su ka zo ka aiki wacce ta fi su kuma dan mace ita ba za ta rayu ba sai wannan shiriri da da kake gani da mace ne rayuwarka mm. Shi ne kai rayuwarka inda Allah bai yi su da shiriri ta ba kai ba za ba rayuwa ba za su yi ba rayuwa ba za ta taba yiwuwa ba mun gane ko eh. wal mala'ika tu ba'da zalika zahir dama haka Allah manzon Allah sallallahu alaihi haka ya tabbatar ce fa innal mar'ata khuliqat min dilain a'waja wa inna a'waja ma fi dilai a'lahu in zahabta tuqimuha katarta wa in taraktaha istamta'ta biha wa fiha hmm. karanta wannan manzon Allah yace istawfu bin nisa'i khair yace ku yi mata wasisi na alheri. ku yi hakuri da su ku kyautata musu ku yi menene me yasa manzo Allah yace shi da kai hakuri yace saboda yadda rayuwa take kenan haka Allah ya doro rayuwa fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in a'wad yace mace da kake gani din nan an halicce ta ne daga kasu karkatacce da Allah ya halicci annabi Adam mm. annabi adam shi Allah ya fara halitta kafin hawa shi yasa namiji ya fi na mace kenan ko amma annabi adam da annabtan shi da menene ne ba zai iya jin daɗin rayuwa ba sai da mace sai Allah ya zaro a wani tsoka akan a wazansa hakar karinsa na sama abinda aka halitta na hawa yasa duk inda mace ta kai ba za ka raba ta da waɗannan abubuwa haka aka haife ka ko ka zama mai hakuri ko ka zama wutan lantarki <laughs> ko ne ne za ka zama wallahi tallahi ba ka da yadda za ka manzo Allah ke fa innal mar'ata khuliqat min dila'in a'waja saboda yadda Allah ya halice su wa inna a'waja ma fi dila'i a'lahu yace ka kalla ka gani kasusuwan haka karinka ko hawazanka na kasa bai ci tankwarewa ba kam bai tankware kamar na sama ba mm. na saman shi ya fi duka tankware mm. ya sa duk inda ka kai da daraja da ɗaukaka da mutunci za ka same ta da wannan ɗan abin da ba za a mm. sai manzo Allah ce fa in zahabta tuqimuha kasarta in ka ce lallai sai ta bin maka abin da kake so sai ka karya in ka ce lallai sai ka mikar da kashin a waza ko hakar kari karshe su sai ne kare tun da shi Allah ya halicce shi ne karshe su in ka ce sai ya miƙe sai ne maza Allah ce in dai ka ce mace sai ka same ta yadda kake so fa kasruha talaqu sai ka fara bude wa in taraktaha وإن استمتعت بها استمتعت بها وفي In إن كان حفظ لنا خالد ناسا shine zaka ji daɗin rayuwa kana jin daɗin rayuwa da ita har kowa ya zai bar duniya mm. da wannan koyarwar wani da Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa sanin menene namiji menene mace mm. wanda kuma ya rayu da mace wanda Allah madaukakin sarki ke saukar masa wahayi ya sanantar ya sanar da shi abin da bai sanar da kai ba mm. mun gane ko yasa duk inda kake kada ka tsamanin cewa ka fi karfin mace kai ka isa ka isa a'a <laughs> manzon Allah kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace biyu Allah ya ce in suka hada kai za su taimake ke ne a kai Allah zai zari Allah zai fito Jibril zai zo Allah zai zai kawo dauki Jibril zai zo sa'annan salihan bayi da duk taron mala'iku ma duk sai sun shigo da wannan bataliya an ji an ma ta ji yaya wannan ya zai ka eh iyayen wani mata eh wa ake wa salihul mu'minina ma'ana sayyidina abubakar yana ciki sayyidina umar yana ciki sayyidina usman yana ciki duk wa'annan suna ciki don su ne salihul mu'minina mm. wal mala'ikatu ba'da zalika zahir taron mala'iku baki daya za su kawo dauki za su kawo sa'annan sai ce asara rabbukum mm. asara rabbuhu ya kaunatu ma'ana ubangijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi in sallaka kunna in ya sake ku Allah ya musanya masa mata waɗanda suke masu alheri muslimati musulmai mu'minati mu'minai qanitatin masu tawadu'anci ko masu dagewa akan bin Allah bi anna al-qunut luzumu masu yawan tuba mm. abidati masu yawan ibada a sa'ihatin masu siyaha tayyibatin wa abkara zamanawa da buduri ma'ana wa'annan guda biyu kaɗai in kuka yi sakaci har manzo Allah ya sake ku to ga abinda Allah zai musanya maka sa'annan sai Allah ya dauke sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da manzansa da ranar lahira da littafan Allah da kaddara ku anfusakum ku kare kawunanku wa ahlikum nara da iyalanku nara wata irin wuta ce mai tsananin zafi saboda makamacin ta wani abu ne na musamman duk makamashin duniya an sani man fetur kananzir ko kuwa eh, gas ko me to wannan wuta aka ce wa kudu hannasu wal hijarat wa kuduha makamashin wannan wutan annasu wal hijaratu mutane kuma da duwatsu عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تكبار قسيا قو أنفسكم وكاركاونكم wa da iyalanku matanka yarka ɗanka waɗanda ke karkashinka iyalanka Allah madaukakin sarki ya tsawata maka ya wajibta ma yake kai kanka ka kare kanka daga barin wuta da iyalanka to yaya ne za mu kare kawunan mu mu da iyalanmu daga barin wutan da yake wuta wacce take makamacinta makamaci ne na musamman dan adam da zuwa sa'annan kuma wannan wutan alaiha mala'ika hmm. akwai mala'iku gilazu, shidadu kuma ya fi makamashin ma barazana hmm. mala'ikatun ghilazun shidadu la ya'tuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru to anan duk mutum ba za ka yi bacci ba sai ka yi tunanin yaya zan yi na kare kaina da iyalaina daga barin wannan azaba hmm. mun gane ko wa yaf'aluna ma yu'maruna ya ayyuhallazina kafaru ya ku wa'anda suka kafirce la ta'taziru al kada ku kawo hanzari yau inna ma tuzawna ma kuntum ta'malun me za ku faɗa Allah ya aiko muku manzanni an aiko muku Allah ya aiko annabi Musa mutane su suka ce sun yadda Allah ya aiko annabi Isa mutane su suka ce sun yadda Allah ya aiko manzan Allah ku ce a'a ku ba ku yadda sai annabi Isa annabi Musa me yasa ku kuka yadda da annabi Isa ba ku ce a'a daga annabi Musa mas'alar ta kare ba me yasa ku kuma manzon Allah ya zo ku ce a'a ba za ku karba ba la ta'taziru al-yawma inna ma tuzawna ma kuntum ta'maluna fa an ya ayyuha alladhina amanu ya ku inda suka ba da gaskiya tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah tawbatan nasuha tuba wa take ta gaske ba wasanni ba cikin ku tubar da kai ka tuba ne da tsakaninka da Allah da gaske sai dai in shaitan kuma ya zo ya rinjaye amma tuba ta cikin Allah yana kallon عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى من الله معناه للي ألا مدعوك تفركي زي كان كريمك ذنوبانك ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يشغل كما الجنة الجنة ما فتن باليوى وإن سكي روان فورمو مدرا زما نون سنة قدانا كتفن بينا يوم لا يكفي الله النبي والذين آمنوا معه نور رانا لألا بازي سابت النبي با وأن السباد جسيادة فينا تاردسي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم حتى سنا غدانا غبدا بايا قدام دعوني يقولون سنا فدرسوا ربنا يا أبنجم أتمم لنا نورنا كتكا من حسكم واغفر لنا كذا فرنا منا إنك على كل شيء قدير لم تيتئس ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi cikakken annabi mai ɗaukaka da daraja jahidil kuffara والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فأما في حل نقطة تركيتي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط Allah madaukakin sarki ya kawo misali ga waɗanda suka kafirci su san cewa in dai kafirci kai in ba gaskiya kai ba kowane ne ubanka kowane ne miji kowace ce kowane ne ko kowace ce matarka kowane ne ɗanka kusanci baya amfana maka komai sai aiki كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتا فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه الله يبغى مؤمنين مثالي سوى متم ايمانك عقيدتك addinin ka bar su tsane ka su zage ka su hana ka duk abin da suke ci matukan kai imanin ka nan kan gaskiya duk abin da suke ba zai shafe ka ba Allah zai dauke ka ya baka dauka menene misali matan fir'auna a fadar fir'auna kakan baki daya ita garace ce musulma fir'auna kuma duk zalunci da shakkiyanci da izgilanci da wani abu ba sama da shi a wannan lokacin hmm. amma da yake Allah ya daura zuciyarsa zuciyarka ya daure imaninka duk sa'an da aka je aka yi aka je aka gwada tsakanin annabi Musa da da sahara ta Fir'auna in an dawo sai ta koye ta tambaya wa ya fi nasara in an ce annabi Musa sai ta yi murna a cikin zuciyarka mm. in an ce mutanen Fir'auna sai ta yi bacin rai a cikin zuciyarka wannan shi ne imani da ya kara mata wannan ɗaukaka ka so gaskiya a cikin zuciyarka mm. ka ki ƙarya a cikin zuciyarka mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi da بيده فإن لم يستطيع فبلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه yanzu da mai kake cin kariya, da mai kake jin bayan in gaskiya da zuciyarsa da yi mata amfani ba ya mata amfani mun gane ko to har matsalar da ta zo ta kai wata rana tana yi ma ɗan fir'auna kitso sai matsayi ya fadi shi ake cewa ma ta tatu imra'atu fir'auna ma ta tatu ibnatu fir'auna mun gane ko tana wata kitso sai matsayi ya fadi sai

sai sai sai ta tashi taje ta fada ma ubanta albishirin ka ashe matar ta ba addini ka take me ya faru wani ubangiji ne da ita dan da ta tambaye ta wani ubangiji take ubangijin da yayi yayi ubangi Allahu akbar shikenan yau yau kai kalmar shahada duk abin da zai faru duk abin da zai faru ya faru sai ya ta tashi yanzu ba zancen kitso ake yi ba ba wani zance ta je fadan fir'auna mm. ashe matar ta ka ba addinin ka take bi ba me ya faru ta yi kaza kaza to aje a taho da ita aka ko ki dawo daga wannan aqida ko ko a'a tace ta zabi mutuwa Allahu duk yadda za a yi a tsawatar da ita sai da aka yi mm. duk barazana duk menene duk menene ba abin da ba a yi karshe aka ce to wannan ya kai sai an nuna mata mutuwa kiri-kiri mm. sannan a gani da yake imani ya daure ya riga ya tabbata a cikin zuciyarsa ba ruwanta da mutuwa sai da suka shimfiɗe ita suka nuna mata dutse kato marmaran dutse sama wannan fa sauko za a sako shi ne a kai sai da ce rabbi ibn li indaka baitan wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min al-qawmi al-zalimin sai Allah ya nuna mata mazaunin ta a cikin aljanna sai ne sai murna mm. sai suka ga wani abu wace irin sakarya kenan za a kashe ta tana murna mm. in su ba su san inda inda take kallo daban abin da suke kallo kenan mm. sai Allah madaukakin sarki yace eh fi jannati wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min al-qawmi adh-dhalimin wa maryam ibnata imrana التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الكاذبين والله اعلم اللهم اجعلنا في وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين ما ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا من قواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا